Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da wannan rana ta Juma'a. Kamar kowane lokaci a wannan satin ina dauke da zarabar Juma'a wanda nake so na tattauna ko na yi bayani akan wato nemo waye kai a cikin trading. A karan farko ko a mizanin farko ko ma'anin farko a matsayin ka na trader ko wanda yake kokarin gano wane ne shi saboda shi wannan trading din gaba ɗaya sa daga kowane irin bangare wala na ce trading ba na magana akan iya forex trading har crypto or financial trading dai gaba ɗaya a dunkule wani business ne ko wani game ne wanda yake alaƙa da gane wane ne kai na ce gane wane ne kai kai da kake sabo daga fara sauri ba naka bane ba lallai dole sai ka zama mai haƙuri in na ce mai haƙuri shine sauri na ƙoƙarin yadda muke daga mun fara koyi trading mu ɗauki kuɗi mu sa a live account ɗinmu mu fara yin trading da shi misali ba yadda za a yi ka ce za ka yi gwaji a kan kuɗinka na gaskiya babu buƙatar haka saurin me kake ina za ka ina kake so ka je lokacin da kake gina kanka kake neman ka gano ma matsayin wane kai a trading din me yana ka na ɗaukar kuɗinka na gaske ka je kai su cikin trading ka fara gwada dole sai ka ɗau lokaci sai ka yi bawa kanka wannan lokacin sai ka yi trading ɗin na a wannan demo ɗin, ka yi testin waye kai nemo kanka kake yanzu buƙatar gane wane ne kai kake yanzu domin ka san yaya business ɗin ka yake ya kasuwancin ka yake wani irin matsayi kake da shi a wannan trading ɗin, yadda za ka fahimci shige da ficen ka da inda komai yake ah, so in kuma baka yin wannan tunanin ka ah, ka samu nasara yanzu ka dan samu profit kai wane ne okay ina mai tabbatar ma da cewa wannan zan iya kiran shi a matsayin loki loki ko da kana da irin wannan abin kana samun abun da ya kamata ka sani wannan ko wani ko kai ba zai zama consistently na ce consistently abu shine ya zama kana nan a cikin industry din an yi makin da kai wato ta hanyar amfani ko tunani da long term tunani a shekara ɗaya oke daga farkon january zuwa disamba kana nan da kai aka yi making an kuma samu abin da ake so a the end of the day or end of the year ka kare a cikin profit oh so if you are not consistently profitable trader wannan ya nuna cewa za a daina yin business din da kai kenan kawai ka samu profit ne ka wuce oh to dakta ya zan yi haka yadda za yi haka shine you need to keep journal. You need to keep trading journal. Hmm. Ai da yawa ma na san ku san menene trading journal. Yes, da yawa ma na san ku san menene trading journal din ba. Kowane kamfani, kowane tech company, corporate tech company, inda kamfani ne babba da ya san yake yi suna ajiye performance nasu. Ya performance nasu yake a shekara, ya KPIs nasu yake a shekara. da wannan datan ake zuwa a yi analysis sai a gano cewa daga ina kamfani ya samu nasara daga ina kamfani yake bukatar gyara daga ina kamfani yake bukatar ai kaza daga ina kamfani ya yi abu mai kyau domin a kula da wannan bangaren inda yake da gyara a gyara inda ba shi da gyara a ƙara kokarin bunkasa shi to matsayinka da kai wanda kake trading baka keeping trading journal to matsayinka daidai yake da mutumin da yake cikin gida ko yake cikin ɗaki da bai san ina ne silik din ɗakinsa sa wannan na nufin cewa inda Muna ta zo ba zai iya gane inda yake yoyo ba idan ya tabbatar da cewa kasan ɗakinsa na jiki ba ta ina zai gyara daga nan kenan sai dai ya canja gida wannan misalin ya yi daidai da kai kenan idan kana zo kai na yi kana fara samun rashin profit na wani dan lokaci sai ka canza strategy mai dalili saboda baka san inda yake ma yoyo ba wanda dan toshewa zaka ka ci gaba da zaman ka gidanka ko da kana da arzikin canja gida a misalin wannan falsafa Eh, bai kayan ka canja su kai su wani gidan shi kanshi ba karamin aiki ba ne to the fact that baka kifin juna. oh kai wannan tunin kai da kanka wannan bai sa ka kaji cewa yes kana da rashin tunani ba rashin tunani ne saboda ba za ka gane daga ina kake shige da ka na kai komo a kasuwancin ka gaba ɗaya ba still kana gina kanka ne yanzu kake nemo kanka yanzu kake nemo kanka an a matsayin ka na mai nemo kanka ko da kai day trader ne baya bukata cewa dole sai kai trading kullum yes ina bukata baka bukata sai kai trading kullum wai ce ba kai trading kullum wai sa ka sai kai trading kullum ba wanda ya sa ka sai kai trading kullum because of in ka zo kana yin trading kullum lokacin da ka zo kana growing kana neman kanka sati ya zo kayi making dan profit ɗinka ka bar week din ka bar satin ya rufe ma a wannan dan profit din da ka samu let the week close in profit yes oh ai dakta iya dala goma ce iya dala biyar na samu oh ke dala biyar ba kuɗi ba ne kana nemo kanka ne yanzu kake kokarin ka gane inda kanka yake so kana buƙatar ka gina kanka a daidai ko akan wannan hanyar discipline din ka kuma zama mai haƙuri da kaɗan you need to be content you need to be contented yes, yes, yes i mean it dole sai ka zama kana haƙuri da kaɗan abin da ka samu kana da discipline na ka tsayar da kanka a cewa kai training kaza oh zaka daga lokacin daga fara jin cewa okay because of your endo down kana cikin loss ya in do down and completely kana so kana daga cikin do down yau ko gobe ko iya a wannan satin to daga wani lokacin zaka fara doubting kanka zaka dinga doubting performance naka a wasu za ka doubting teacher za ka a doubting mentor ka za ka ce abin da suka ma ba ma daidai ba ne ba an babu teacher babu mentor babu wanda zai iya ma wannan kai za ka iya kanka you have to find yourself you have to find who you are no teacher can do that for you no mentor can do that kai za ka yi wa kanka ba wani wanda zai iya ma wannan and true journal fact that in kana keeping journal za ka samu duk wannan bayanan da kake bukata na gane ina ne kake da matsala ina ne kake bukatar kake da gyara wa wai ce ma sai ka dawo daga drawdown yanzu wai ce ma sai ka dawo daga drawdown gobe you kai ne kai ka faɗa kanka ko kuma mutanen da kake ganin a social media ko the people that you are seeing on social media saying ah uh, uh, uh, kaza kaza kaza oh kana bin mutane da suke social media su ne suke ma managing business ɗinka ko kai kake managing business ɗinka in kana bin opinion na mutane da suke social media suna cewa kaza da kaza da kaza da kaza that's mean ba kai ne kake manajin kasuwancinka ba su suke ma manajin kasuwancinka mutanen da ba su damu da rashin nasararka ba to kenan in ba su damu da rashin nasararka ba ta yaya za su damu da nasararka ba abin da ya shafe su da kai su baka bukatar kai me ka dinga ɗaukar opinion ɗin mutane da suke online kana bukatar ka ba kanka wannan lokacin ba bukatar sauri a wannan industry din ka ba kanka wannan lokacin ka ɗau wannan lokacin na fuskantar waye kai ina ka dosa ina ka hara ina kake so ka je menene kasuwancin ka ciki da wajensa me yake bukata me ake yi me yake bukatar gyara menene aka samu nasara a kai? da wannan in dai yi na tabbatar da cewa za ka samu wato kallon abin za ka dinga yin shi a nutsuwa da kuma mai cikin kwanciyar hankali dalili da ka fahimci inda kasuwancin ka yi kusa wannan kenan baka mu da juma sai mun hada a sati na gaba